كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى ku ci ya ku mutane daga abin da muka fitar maku na daɗaɗan abubuwa kuma ku kiwon dabbobinku a ciki Lallai akwai ayoyi cikin abin da aka ambata dinnan na ni'imomi akan ikon Allah da kaɗaitakarsa ga masu hankali